واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزا مشغسابا بابي إن شاء الله تعالى الكتاب بلوغ المرام باب المساجد a cikin kitabun salati wannan darasi yana karantar da mu muhimmancin ginin masallatai an aisha ta radiyallahu an qalat an karbo hadisi daga aisha Allah ya ƙara masa yarda aisha ta ce a mara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bibina bina'il masajidi fi dur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gina masallatai a gidaje a gina masallatai a gidaje wa an tunazzafa kuma a tsaftace su wato tsayyaba a saka musu turare rawahu ahmad Alimamu ahmad ya rawaito hadisin nan a littafin al-musnad baqi musnad al-ansar yana mujallar na shida shafi na 279 wa abu dawud da kuma al'imam abu dawud yana kitabu salati babu tikadil masajidi fi dore hadisi na 455 wa tirmizi da kuma al'imam tirmizi yana kitabu juma'ati babu ma zukira fi tatuyi bil masajidi hadisi na 594 wa sahaha irsalahu al-imam at-tirmidhi ya inganta irsalin hadisin nan irsalin hadisin nan al-imam at-tirmidhi yace wannan hadisi mursal ne yace sahihu ne amma mursal idan aka ce mursal ba a jingina shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ba al ibn majah ya ruwaito hadisin nan duk da cewa ibn hajar bai bayyana shi ba yana kitabul masajidi wal jama'ati hadisi na 758 wannan hadisi na Aisha babu shakka ya inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 479 Annabi sallallahu alaihi wa wasallam yayi umarni a gina masallatai a gidaje wa an tunazzafa wa tutayyaba a tsaftace masallatan kuma a saka musu turare hadisi na biyu wanda yake magana akan muhimmancin ginin masallatai wanda ya zo da lafazi irin na aisha Allah ya kara mata yarda shine hadisin samura bin junduk radiyallahu anhu amma ibn hajar bai kawo hadisin sa ba a cikin bulugul maram saboda hadisin aisha yana wadatarwa tun da lafuzan sun zo kamar guda ɗaya da lafazin aisha da lafazin samura bin jundub sun zo kamar guda ɗaya wannan dalili ya sa ibn hajjar bai ma kawo hadisin samura bin jundub ba samura bin jundub radiyallahu anhu ya rubuta ma wato ya rubuta wasiƙa ya aika ma ɗansa yana cewa amma ba'adu فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا مزون الله يا كسانتي yana umurtan mu an nasna'a al-masajida fi durina mu kera masallatai mu gina masallatai a gidajenmu. mu idan zamu gina wa nusliha san'ataha mu inganta ginin inji samura idan zamu gina masallatan mu inganta ginin wa nutahhiraha kuma mu tsarkake waɗannan masallatai wannan hadisi na samura bin jundub yana sunan abi yana cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid littafin al-imam al kitabu salati babu tiqadil masajid fi ad-dur wal hadisi na 1963 yana cewa rawahu ahmad wa isnaduhu sahih wannan hadisin na samura bin jundub kaga lafazinsa yana kama da lafazin aisha Allah ya kara mata yarda ita aisha tace amara rasulullah bi bina'il masajid fi dur wa an tunazzafa wa tutayyaba samura bin jundub yace fa inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana ya'muruna an nasna'al masajida fi durina wa nusliha san'ataha wa nutahhiraha ya zamanto kamar dukkansu suna ba da ma'ana ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurtan sahabbai su gina masallatai a gidajensu su gina masallatai a gidajensu wannan riwaya ta samura bin jindub ita ma ta inganta in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2724 me yasa ibnu hajar ya kawo hadisin nan da farko a littafin bulugul maram kitabu babul masajid abinda ya sa ibn ya kawo wannan hadisi na aisha a farkon babin da yake magana akan matsayin masallatai hukuncin da ya shafi masallatai sai ya fara kawo hadisin aisha allah ya kara mata yarda don ya karantar da kai muhimmancin ginin masallatai a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya karantar da kai muhimmancin ginin matsalata shi yasa ya fara kawo hadisin Aisha mai hadisin Aisha ya ce mana Aisha ta tace amara rasulullahi bi bina'il wanda shi shine abin da ke nuna masallaci yana da muhimmanci ga musulmi manzon Allah ya yi umarni a gina masallatai da jin umarnin annabi ka lalle babu shakka abu ne muhimmi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam baya umurta a aikata wani abu sai muhimmin abu wa amruhu yaqtabi alwujuba ka'ida ta malaman fiqh duk inda ka ji an ce annabi yayi umurni magana ta kare wajibi ne saboda haka mene fayajibu bina'ul masajid fil ahya'i sukniya yana wajaba a gina masallatai a unguwanni da ake zama a unguwanni da ake zama wajibi ne a gina masallaci wannan shine zahiri lafazin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Aisha ta ce manzon Allah yayi umarni Samura bin Jundub yace manzon Allah yana umurtan mu kaga ya nuna cewa annabi yana umurtan sahabbai su gina masallatai a gidajensu abin nufi umarnin nan zahiri yana nuna cewa wajibi ne wannan shine matakin farko saboda masallaci shine wurin haduwan jama'a wanda za a bauta ma Allah in ka duba aunul ma'bud sharhin sunan abi dawud sharhin sunan abi dawud hadisin nan na Aisha al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi a kitabu salati babu ittikhadil masajid fi dur sharhin wannan hadisi a cikin aunul ma'bud fa mujallad nabi shafi na 89 al-imam al-azim abadi yace wa zahiru annal al-amra bi bina'il masajid lil wujub zahiri umarnin da annabi yayi a gina masallatai zahiri wajibi ne shine zahiri aisha tace annabi yana umarni sallallahu alaihi yana umarni wannan hadisin ya dace da aya ta 36 ta suratul nur fi buyutin azinallahu an turfa fi buyutin azinallahu an turfa ayar alkur'ani tana ce mana Allah ya yi izini game da wasu gidaje a gina su waɗanda irin gidaje masallatan Allah shi sa ya ce wa yi zukara fi hasunhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal ya zama ana zikirin Allah a cikin masallatan nan ana kiran sunan Allah safe da yamma wato ana salloli a cikin waɗannan masallatai ana bautan Allah kaga Allah ya yi umarni a gina masallatai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi umarni a gina masallatai yadda ya zo cikin hadisin samura da kuma hadisin aisha ga kuma aya ta suratun nur wannan in ka hada yana nuna cewa lallai ginin masallaci wajibi ne wanda shine zahiri shi yasa mai sharhin aunul mabud sharhin sunan abi yace a zahiru annal amra bi bina'il masajid lil wujubi amma al-imam sanani a littafin subulus salam sharhin bulugul maram sharhin wannan hadisi na farko a babul masajid yana mujallar na farko shafin 183 a subulus salam yana cewa wal amru bil bina'i lin nudubi umarni da aka yi a gina masallaci a hadisin aisha da hadisin samura bin jundub wannan umarni ba wajibi ba ne mustahabi ne mustahabi ne ginin masallaci ba wajibi ba ne in ji al'imamu sana'ani mai sharhin bulugun maram mai dalilinsa ya ce saboda hadisin abu zarar gifari hadisin abu zarar gifari yana sahihu muslim hadisi na 520 abu zarar gifari ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kultu ya rasulallah ayyu masjidin gobe a fil ardi awwalu wani masallaci ne aka saukar a duniya na farko masallacin farko da aka gina shi a duniya wanne ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-masjidul Shi ne masallacin ka'aba Shi ne masallacin farko wanda kuma ayar alqur'ani ta tabbatar da wannan inna awwala baitin وضع للناس للذي ببكة المسجد الحرام هو المسجد الأول الذي بني في masallacin da aka fara gina shi a duniya shine masallacin Ka'aba in ji manzon Allah Abu Dharr Gifari yace sun qultu ayyu sai nace sai wane qala sai yace al-Masjid al-Aqsa shine masallacin Qudus shi ya biyo baya biyo bayan masallacin Ka'aba sai abu zar ya ce masa kultu kan bai na huma shekara nawa ke tsakaninsu ta tazara tsakanin ginin ka'aba da ginin masallacin kudus kawai sai manzon Allah ya ce arba'una sana shekaru arba'in ne shekaru arba'in ne annabi ibrahim alaihissalam ya gina ka'aba jikansa annabi yaqub ya gina masallacin kudus shekara arba'in ne tazarar da ke tsakani hadisin yana sahihu muslim hadisin 520 amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa wa aina ma adrakatka salatu duk inda sallah ta riske ka fa salli sai yi sallah fa huwa masjidun wannan gurin masallaci ne a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Zarri thumma haythu ma adrakatka salatu fa sallihi fa innahu masjidun sannan duk inda sallah ta riske ka ka yi ta saboda wannan gurin masallaci ne kaga lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa masjidun wannan gurin masallaci ne saboda haka yasa al-imamu sana'ani yace don haka ginawa mustahabi ne ba a cewa wajibi saboda ita duniyar gaba ɗayan ta dama masallaci ne ko ina sallah ta same ka in kai kana da lada kamar kai ne a masallaci wannan hadisi na aisha allah ya kara mata yarda ya kunshi bayanai kamar kashi biyar bayani na farko aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtar mu bi bina'il masajid mu gina masallatai al-masajid abu na farko shine abinda ake kiransa al-masajid domin fahimtar kalmar almasajid saɓanin fahimtar wannan kalma shi ya ba da saɓanin hukuncin gina masallaci wanda shi al'imamu sana'ani yake cewa gina masallaci mustahabi ne da shi da wasu malamai amma zahiri lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ginin masallaci wajibi ne abinda ya kawo wannan saɓani shine fahimtar kalmar almasjid ma'anar almasjid aisha ta ce annabi yana umarni mu gina almasajid hakanan samura bin jundub Allah ya kara musu yarda kalma ta almasjid ita ce mufrad almasajid wa huwa jam'u masjid idan aka ce almasjid da larabci ana nufin almakanul maksus almu'idda li salawatil maqriba wuri da aka keɓe saboda sallan farilla wala shine almasjid wuri da aka keɓe saboda sallar farilla wannan shine almasjid amma idan ana nufin sassan jikinka da suke sujuda wa in urida bihi mawdi'a sujudi wurin da kake sujuda wannan kalma tana zuwa da fatha almasjid almasjid shine sassan jikinka da suke sujuda kamar misali goshinka ta ce almasjid sashin jikinka da yake sujuda amma almasjid da kasra wuri da aka keɓe saboda sujuda wannan yana cikin lisanul arab na ibn al-manzur in ka duba inda yake fassara dalun da mimun babu dali faslul mimi yana mujallar na uku shafin 204 da masu bulu salam littafin al'imamu sana'ani a mujallar na biyu shafin 179 ma asalin kalmar almasjid a harshen larabci asali ma'anar almasjid da larabci huwa almawdi'ul ladhi yusjadu fihi wurin da ake sujuda shine ake kira almasjid wurin da ake sujuda shi ake kiransa almasjid wurin da kai sujuda nan ne almasjid ثم اتسع المعنى إلى البيت المتخذ لاجتماع المسلمين لأداء الصلاة فيه daga baya kalmar kai faɗi ta ɗauki ma'anar wurin da ake haɗuwa saboda sallan farilla wurin da ake haɗuwa a yi sallar farilla shi ake kiransa almasjid amma asali almasjid wurin da kai sujuda kaga ya dauko ma'anar hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aina ma adrakatka salatu fasalli fa huwa masjidun fa huwa masjidun duk inda sallah ta same ka kai sallah wurin nan da kai sallah wurin sujuda ne shine almasjid wurin sujuda asali a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam almasjid shine wurin sujuda amma da aka fara gina masallatai sai ma'anar almasjid ta ƙaura daga wurin sujuda ta koma wurin da aka gina saboda haɗuwar mutane su yi sallah wannan shine abin da malamai masana harshen larabci suke faɗa in ka duba littafin al-Imam badruddin Az-Zarkashi da ake kira ilamu sajid bi ahkamil masajid shafi na 27 al'imam badruddin azzarkashi shekararsa 641 da mutuwa Allah matsaukake masa rahama ya ce walamma kana sujudu a sharafu af'alis salati idan an dubi sallah wani yanki ne na sallah ya fi daraja za ka ce sujuda sujuda ita ce yankin sallah da ya fi daraja me yasa aka ce ya fi daraja liƙurbil abdi min rabbih saboda hadisi ya tabbata cewa in kai sujuda lokacin kake zama kusa da Allah mahalicinka idan kai sujuda a wannan lokaci kake zama kusa da Allah subhanahu wataala saboda haka ishtuqa ismul makani minhu sai aka ciro sunan wurin sallah daga ainihin sujuda saboda sujuda ita ce sashi na sallah mafi daraja saboda haka daga sujuda aka ciro kalmar masjid ba a ce marka'u ba marka wurin ruku'u sai aka ce masjid wurin sujuda ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيأ للصلوات الخمس malamin ya ce to amma a kwana a tashi sai kalmar masjid ta koma ga ainihin wuri da akan gina saboda haduwar mutane su yi sallah na farilla guda biyar a kowace rana hatta يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها فلا يؤطى حكمه abin da ya sa aka ware wurin da jama'a ke haduwa suna sallah sau biyar a rana shi ake kiransa almasjid me yasa aka ware shi daga sauran sassa na duniya tunda hadisin Abu Zarri ya nuna mana cewa duk inda ka ɗora goshinka kai su juda? annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, huwa masjidun a wata riwaya ya ce, innahu masjidun duk inda ka ɗora goshinka kai su juda? wannan wurin wato wannan masallaci ne bi ma'ana wurin su juda ne asali a hadisin manzon Allah inda kai su juda nan ne al-masjid amma me yasa aka ware gini da ake inda ake haduwa ana sallah biyar a rana aka ba shi sunan almasjid malamai sun ce hikimar haka ita ce don almasjid ba wuri ɗaya ba ne duk da cewa a hadisun manzon Allah abinda manzon Allah ya mana ishara da shi <clears throat> wurin da kai sujuda nan ne almasjid amma wurin sujudar wani ya fi wani daraja saboda ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gina almasajid tun da manzon Allah ya yi umarni a gina almasajid sai a dubi rayuwarsa shi kansa manzon Allah ga shi dai ya gaya mana duk duniya inda ka ɗora goshinka fa huwa masjid amma me yasa yake a gina masajid saboda ya nuna cewa akwai wasu wuraren sujuda da suke buƙatar a gina amma akwai wasu wuraren sujuda da ba su buƙatar a gina to da wurin sujudar ba ɗaya ba ne saboda haka sai aka ware almasajid aka ba su suna wurin da jama'a ke haɗuwa suna sallah biyar a rana shi ne almasajid don akwai wasu wuraren sujuda waɗanda ba a gina su akwai wasu wuraren sujuda waɗanda ba a gina su gashi kuma hadisi ya zo cikin uh, uh, wato ingantattun littafai na hadisi akan cewa an yi mana umarni mu gina masallatai kaga ya nuna cewa wuraren sujuda a duniya kashi biyu ne kashi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a gina su kashi na biyu ba a bukatar a gina idan ma ka gina malamai suna ganin ka shiga wani babi na saba sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka kalma ta almasjid babu shakka tana da faɗin ma'ana bisa ga wannan dalili kiran masallaci almasjid ya tabbata a sunnar annabi muhammad wurin sujuda a kira shi almasjid ya tabbata a sunnar manzon Allah amma abinda ake cewa almasjid wurin sujuda yanda yazo a hadisin Abu Zarri wannan ya kunshi sallah kowace idan an ce a gina almasjid wannan yana nuna mahalli na sallah ke babbe wanda shi ma yana da bayaninsa daban wannan duka yana cikin masharikul anwar littafin alqabi iyab mujallal nabi shafin 207 da kuma mufradatu alfadul qur'an littafin al-isfahani shafin 397 malamai sun yi magana akan asalin kalma ta al da kuma yanda ta samu fadada bisa la'akari da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma asali almasjid shar'an kullu mawdi'in min al-ardi yusjadu lillahi ta'ala duk wurin da aka yi sujuda ma Allah a ƙasa wannan shi ne almasjid wannan shi shine yazo cikin hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, kamar yadda ya zo cikin ilamu sajid littafin alimamu zarkashi shafi na 27 musamman akwai hadisin Jabir bin Abdullah bayan hadisin Abu Zar al wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ju'ila li al-ardu tahuran wa masjida ni annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa daga cikin annabawa Allah ya keɓe min Allah ya keɓe min khususiya ce ta manzon Allah an ba shi duniyan nan ƙasa abin tsarki ne sannan wurin sujuda ne ita ƙasa gaba ɗayanta sai ya ce fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli duk inda mutum daga cikin al'ummata sallah ta same shi a ko'ina ne ya yi sallah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ita ƙasa gaba ɗaya ga annabi muhammad wurin tsarki ne kuma wurin sujuda ne wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim muttafaqun alai wa hadha min khasa'is nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu da kuma al'umma sawato khususiyya ce ta manzon Allah saboda annabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam innama ubihat lahum as-salat fi mawadi' mukhassasa an ba su damar su yi sallah ne a wasu wurare da aka keɓe annabawan da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su da iko su yi sallah a ko'ina sai wasu gurare da aka keɓe kalbiya iwal kana'is wannan dalili yasa kake ganin yahudawa suna da wurin ibada suke babbe nasara suna da wurin ibada suke babbe in ka duba sharhin sahihu muslim na al'imam al-qurtubi al-mufhim lima ashkala min kitabi muslim a mujalladi na biyu shafin 117 ga hadisin abu zarri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa aina ma adrakatka salatu fa salli fa huwa masjid ga kuma hadisin jabir bin abdullah shi ma yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim وجعل لي الأرض طهورا ومسجدا فأينما فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي الإمام النووي رحمه الله تعالى الشرح حديث yake cewa fihi jawazu salati fi jami'il mawadi wannan yana nuna cewa halal ne yi sallah a ko ina illa mastafnahu shar'u sai dai wurin da shari'a ta wari ban da nan amma duk duniya ko ina kowane bigire na ƙasa halal ne a yi sallah wannan shine abin da ya zo cikin hadisin abu zar al-gifari da kuma hadisin jabir bin abdullah al-ansari waɗannan hadisai suna sahihul bukhari sahihu muslim in ka duba sahihul bukhari kitabul anbiya sahihu muslim kitabul masajidi wa mawabi'i salati babul masajid wa mawabi'i salati waɗannan hadisai ingantattu ne suna tabbatar mana cewa khususiya ce ta manzon Allah a ko ina mutum yana da damar ya sallah a matsala ta biyu aisha Allah ya kara mata yarda in ka duba wannan hadisin ta ce amara rasulullah bibina ilmasajidi fiddur manzon Allah ya yi umarni a gina masallatai a gidaje ga kuma hadisin samura bin jundub da muka yi magana a kai kana ya amuruna an nasna al-masajid fi durina manzon Allah yana umurtan mu mu kera masallatai a gidajenmu al-imam al yana cikin malaman da suka ruwaito wannan hadisi ko da dai ibnu hajar bai kawo sunan shi a littafin bulughul marami ba al Baihaki malamin hadisi ne yana da littafi da ake kira as al-kubra kitabul haidi jumma'u abwabil khushu'i fi salati wal iqbal babu fi kayfiyati bina'il masajid a mujallad nabi shafin 440 yana cikin waɗanda suka rawaito hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda al-Imam al sai ya fassara mana abin da ake nufi da gidajenmu Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurta a gina masallatai a gidaje sai ya ce wal muradu bi dur qaba'ilahum wa ashairahum abinda ake nufi da gidaje kabilu da kuma unguwanni unguwanni a kowace unguwa a gina masallaci a kowace kabila a gina masallaci ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufi a kowane gida a gina masallaci ba in ji al-imam al-baihaqi kaga zahirin lafazi yana nuna a kowane gida ka je ka ware gefe ka gina masallaci la abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine a kowace kabila a kowane wace unguwa a gina masallaci al-imam al-bahaqi yana cikin wadanda suka ruwaito wannan hadisi ya fassara wannan hadisi da haka an yana cikin fassara mafi inganci da malamai sukan dauka domin idan malamin hadisi ya fassara hadisi to babu shakka wannan fassara tana da inganci saboda ya fi kowa sanin harshe na larabci a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka in ka duba an nihayatu fi garib al wal asar littafin ibn al-asir a mujallar na biyu shafi na 140 ibn al-asir ce a duru jam'u darin aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurta a gina masallatai a gidaje idan aka ce addur gidaje jam'u ne na addaru gida daya me ake nufi da addaru sai ya ce wahiyar manazilul maskunatu wal ma'allu ba gida ɗaya da tak nufi ba gidaje ne da ake zama amma a haɗe suke yadda larabawa suke al'ada suke na ba irin gida da kake da shi a yau ba ne su larabawa ba haka tsarin rayuwar su take ba larabawa za ka samu da kaka da 'ya'yansa da jikoki da tattaɓa kunne gida suke wannan gida ka suranta girmansa Allah ya mu gani wato gida guda ne amma a matsayin unguwa gida guda ne amma a matsayin unguwa saboda za ka samu zuriyar wannan mutumin ba sa barin wannan gidan haka suke tsarin rayuwarsu yadda ka san kamar misali filani ke zama rugage haka to haka su ma larabawa suna da tsarin zamansu za ka samu duka zuriya guda a wuri guda suke wa tujma'u aiban ala da larabci akan ce ad-dur shine jam'u darin ko ce a ce diyar wa arada biha ha huna al me Aisha take nufi da cewa manzon Allah yana umurta a gina masallatai a gidaje ibn al-asir yace abinda ake nufi shine a cikin kabilu wa kullu qabilatin ijtama'at fi mahallatin kowace kabila tana haduwa a mahalli guda idan ta haɗu a mahalli guda sun miya tilkal mahallatu daran sai a kira wannan gurin da kabila ta haɗu da suna daru gida ɗaya da larabci alhali ba gida ɗaya ba ne a wurin gidaje ne a harhaɗe amma da larabci ana kiran shi a addar wa summiya sakinuha biha majazan ana kiran mazauna a wurin mazauna wannan guri da suna ah, ah, abin nan da haka a maimakon a ce musu ahalud duri sai a ce musu uh, addur fi dur kamar yadda ya zo cikin hadisin Aisha amara bi bina'il masajid fi dur a maimakon fi ahli diyar ko fi ahli fi ahli dur ibn al-asir wannan yana gwada cewa kalma ta addur gidaje ba wai tana ma'anar tsarin gidaje da muke da shi a yankin mu nan ba tana ma'anar tsarin gidaje yanda ya kasance a tsakanin larabawa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a yanzu ma babu wannan tsari larabawa ba su bin wannan tsari a yanzu in ka duba aunin ma'bud sharhin wannan hadisi a mujallar na biyu shafi na 89 ya dako bayanin al'imamul bagawi a sharhu sunna al'imamul bagawi shi ma yana cikin manyan malaman hadisi magabata ya ta sama shekara dubu da rasuwa yanzu Allah madaukake masa rahama yana cewa yuridu bi hal mahallal latifi hadur abinda annabi yake nufi shine a kowace kowane mahalli aka samu gidaje a harhade a wuri guda a gina masallaci li'annahum kanu yusammuna al-mahallata allati ijtama'at fiha qabila daran al-imam al-bagawi yace saboda su larabawa a wancan zamani suna kiran mahalli wanda kabila guda ta har hada gidajenta a wuri guda sai su kira wannan guri da suna addaru haka nan sufyan bin uyayna sufyan bin uyayna yayi zamani da al-imam malik Allah ke musu rahama shine al-imam shafi'i yake cewa in ba dan al malik da al-imam sufyan bin uyayna ba da ilimin da yake yankin alhijaz gaba ɗaya mun yi asarar shi waɗannan malamai guda biyu su ne Allah ya musu albarka suka rike wannan ilimi na sunnar manzon Allah kaga kenan babban malamin hadisi ne Sufyan bin Uyayna shi ma yace bina'ul masajidi fi dur me ake nufi da gina masallatai a gidaje ya'ani alqaba'il yana nufin a cikin kabilu wato min al-arabi yattasilu ba'daha bi ba'd larabawa ne waɗanda suke da alaka da juna zaka samu suna unguwa daya ya ce wa hun banu abin wahidin za ka samu 'ya'yan mutum ɗaya ne yubna li kulli kabilatin masjidun abinda manzon Allah yake nufi to kowace kabila a gina mata masallaci haza zahiru ma'ana tafsir sufyan dur mai littafin aunul ma'bud yace wannan shine zahiri abinda sufyan bin uyaina ya fassara da kalmar ad-dur da zo cikin hadisin Aisha Allah ya kara masa yarda yace qala ahlul lugha masana harshen larabci suna cewa الأصل في إطلاق الدور على مواضع وقد تطلق على القبائل مجازا أصلي إذا أكتش أدور أنا نفن جداجي محلي أما الأربعة سكن كراك أبيلون ماذا سونا الدور أما يكون أهل الدور قاله الشوكاني في النيل الأوطار حكنا الإمام الشوكاني فداء للدافنسة نيل الأوطار مجلد نبي شافين دريدة سبعين دا تقوص haka in ka duba littafin almirkat mirqatul mafatih yana cewa ad-dur jam'u darin wa huwa ismu jami' ismun jami'un lil bina'i wal arsati wal mahalla idan aka ce ad-dur jam'u ne na kalma ta gidaje wato suna ne na gine-gine da aka har su a mahalli guda wal murad wal muradu al mahallatu fa innahum kanu yusammuna al mahalla allati ijtama'at fiha qabilatan allati daran larabawa a zamanin da suna kiran mahalli wanda kabila ɗaya ta hadu ta zauna a gurin sai a kira wannan guri da suna daru wannan fassara guda kenan saboda haka hadisin Aisha da hadisin Samura bin Jundub annabi sallallahu alaihi wasallam yana umurta a gina masallatai a gidaje me ake nufi da gidaje saboda ka sai ka canza tunaninka ba gida irin na nan ba ne ka je ka ware wani gefe ka ce za ka gina masallaci saboda hadisi ya zo ba haka ba ne abinda ake nufi unguwa guda wannan shi ne fassara guda Allah samun gani unguwa da jama'a suka haɗu shi ake kira addiyar ko a kira shi addur dukkan su kalma ce ta addaru jam'i ne na kalman addaru fassara guda kenan fassara ta biyu wanda malamai suna yi akai akwai fassara ta biyu babu shakka wanda shine aiki da zahirin ma'anar kalma ta addaru mahmulun ala ittikhazi baitin fi dari lissalati saboda haka zahirin hadisin Aisha a bashi yadda yake abinda manzon Allah yake nufi a kowane gida a samu gurin da kawari saboda sallah kadai kaga na mun dawo ainihin zahirin ma'anar hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda kal masjid yusalli fihi ahlul bait ana son mutanen gidanka su rika sallah a wurin maimakon kowace mata ta rika sallah a ɗakin ta kowane yaro ya sallah inda ya ga dama ya zama ka killace wani yanki a gidanka wanda za a rika sallah wannan gurin shi za a ce masallacin gidan wani ba wai gina shi za ka yi in ka gina ma ba laifi a nan akwai waɗanda ke ɗaukan wannan fassara babu shakka kaga fassara biyu kenan in ma ka ɗauka unguwa guda ake nufi da addu'ur, gidaje da aka faɗa ana nufin kowace unguwa a samu masallaci guda an gina ko kuwa fasara ta biyu a kowane gida a ware wani muhalli inda za a rika sallah a wannan gurin inda za a rika sallah a wannan gurin sai mai littafin aunul ma'bud ya ce wal awwalu huwa wa alayhi al amal fassaran farko cewa unguwa ake nufi ita ce malaman hadisi kaf suka yi aiki da ita ba maganar gida ake nufi ba Allah ya sa mun gane fassaran farko huwal ma'lul wa alayhi al'amal ana aiki ne da cewar unguwa ne ake nufi kowace unguwa a samu masallaci an gina shi wa hikmatu amrihi li ahli kulli mahallatin bi bina'il masjid yace hikimar da ta sa annabi yayi umurni. mutanen kowane mahalli su gina masallaci annahu kad ya ta'azzaru aw yashqu ala ahli mahallatin az-zahab lil ukhra saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani akwai wahala a ce mutanen wancan unguwa sai sai sun taho wannan unguwa kafin su yi sallah karshenta mutumin da ke da raunin imani zai bar masalla wa fadlu iqamati jama'ati fihi saboda ya nuna falalan sallar jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya da umarni a kowace unguwa a gina masallaci fa umiru bizalika saboda haka aka yi umarni ga sahabbai li yatayassara li ahli kulli mahallatin al ibada fi masjidihim saboda kowace unguwa kaga abu ne mai sauki su yi ibada a ainihin masallacin da yake unguwansu min gairi mashaqqatin talhaquhum ba tare da an samu wata wahala da za ta same su ba saboda haka asali a fassara biyu din nan annabi yi umarni a gina masallatai a gidaje gidaje da ake nufi unguwa wannan ita ce fassarar da akasarin malaman sunna suka dauka galibin malaman sunna masana ilimin hadisi wannan shine abin da suka yi aiki da shi hatta littafin fiqh amma malamai sukan yi amfani da fassara ta biyu shine a kowane gida a samu wani guri da kaware saboda ibada akwai masu wannan fahimta ka duba jami'ul usul littafin ibnu basir mujallar na shaɗe shafin 208 da fatawa na bin baz za ka ga bayanai da suka yi akwai malamin da ake kiransa a sheikh atiyya bin muhammad salim daga cikin malamai waɗanda suka yi sharhin littafin bulugul maram wani malami ne da yake madina ya rasu shekara goma sha uku da suka wuce allah maɗaukaki ya masa rahama ya rasu a madina ya yi sharhin bulugul maram a mujallar na hudu shafi na 58 sharhu bulugil maram yace yaqulul ulama malamai suna cewa innal murada bi bina'il masajid fi dur yahtamilu wannan hadisi na Aisha yana daukan al'amura guda biyu yana daukan fassara biyu fa yahtamilu annal insani ya ji lahu masjidan fi baytihi fi darihi yusalli fihi nafila fassara ta farko mutum ya ware wani gefe a gidansa wanda zai rika sallar nafila a gurin saboda shi namiji wajibi ne tafi sallah a masallaci wa yusalli ahluhu fihi al amma iyalan gidansa fa kamar mata in za su yi sallan farilla ba a dakunan su za su rika yi ba sai su rika zuwa wannan gurin suna sallan farilla wannan shine fassara na farko yin haka bai saba ma sunnar manzon Allah ba bal in ka dubi tarihin musulunci idan ka dubi tarihin yadda manzon Allah ya zauna da sahabbai hatta gidansa zaka taras da cewa babu shakka ware wani gefe a gida saboda ibada kurum ya tabbata a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ware wani tashi a gida saboda ibada ya tabbata a zamanin manzon Allah wannan shine fasaran farko kai mai gida ai ba daidai bane ka rika sallar farilla a gidan amma idan nafila ta taso sai a yi awu a gurin akwai hikima akwai hikima babba game da ware wani sashi a gida saboda sallah misali da ake bayarwa shine labarin itbanu bin malik itbanu bin malik ya ba da labari ya ce a taikin nabiya sallallahu alaihi wasallam na zo ga annabi fakultu sai na ce ya rasulallah inni kad an kartu basari na samu matsala game da gani na yanzu ban gani sosai wasu yulu ta hulu bai ne wa bai na masjidi tsakanin inda gidana yake da inda masallacin unguwanmu yake ana samun ambaliyar ruwa wanda ke raba yake wato raba hanya saboda haka yana zama matsala gare ni in isa ga ainihin wannan masallacin falawadittu annaka ji'ta fa sallaita fi baiti zan so a ce ka zo gidana ka yi min sallah makanan a wani guri ke keɓaɓɓe attakhidhu masjidan sai in rike wannan guri da kai sallah saboda albarkan sallar da kai a wannan guri ni ma in rika sallah a wannan guri wannan ya tabbata daga cikin albarka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa mazan Allah idan ya yi sallah a guri babu shakka wurin yana da falala wurin yana da falala saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa af'alu insha Allah zan yi haka din kala ya ce famarra ala abi bakarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai tafi gidan wannan sahabi itban bin malik sai ya wuce sayyidina abubakar fastat ba'ahu sayyidina abubakar ya nemi ya bi annabi shine istatba'ahu tunda dama baya cikin waɗanda aka gayyata ya nemi ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya amince fan talaqa bahu sai suka tafi tare suka zo gidan Itban bin Malik fasta azana da suka iso annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi izinin shiga fa dakhala alayya ya shigo min gidan qala wa huwa shigo shigowarsa ke da wuya yayi tambaya yana tsaye bai zauna ba aina turidu an usalliya wani gefe kake so in je in maka sallah wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baya wuce iyaka abinda aka nemi ya zo yayi a gidan shine ya zo yayi sallah saboda haka yana shigowa bai zauna ba ina ne kake so in je yi sallah tunda ba hira manzon Allah ya zo yi ba fa ashartu lahu sai na masa ishara nace ga gurin haitu uridu wurin da nake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yayi sallah kuma tare da waɗannan sahabbai nashi itibanu bin malik ya rike wannan gurin a matsayin masallaci abinda zaka lura da shi shine lafazin itibanu bin malik yace lokacin da yazo ga annabi yace masa falawadittu annaka ji'ita fa sallaita fi baiti makanan attakhizuhu masjida kaje lafazin attakhidhu masjida ashe ya nuna a cikin gidansa yana son annabi ya yi masa sallah a wani guri wannan gurin zai mai da shi masallaci ashe ana iya mayar da wani gefen gida a matsayin masallaci wato wurin da zaka rika yin ibada a nan da kai da iyalanka wannan hadisi yana cikin musnadul imami ahmad da littafan hadisi da yawa kaga wannan yana ishara da cewar dan an ware wani gefen gida ana ibada bai saba ma sunnar manzon Allah ba akwai hadisin anas bin malik wanda kakar anas ana kiranta mulaika da afsa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ta'amin sana'atu ta shirya liyafa ta gayyaci annabi ba laifi bane a sunnar manzon Allah mutum yana iya shirya abinci haka nan kurum babu dalili yayi gayyata a zo a ci ko ya gayyaci wani babban mutum ko ya gayyaci wasu mutane saboda dai eh, hali na kirki ita wannan mata kakan anas ta shirya abincin liyafa ta gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan fa akala minhu ya ci abincin lokacin da ya ci abincin sun muqala sai ya ce sai ya ce musu qumu fali usalli lakum ku tashi bari muku sallah ku tashi bari muku sallah wannan malamai na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne saboda karantar da su yanda ake sallah bari ya karantar da mutanen gidan bari ya karantar da mutane gidan tunda akwai mata waɗanda ba su da damar zuwa kusa da annabi bare su ga yadda yake sallah yanzu gashi an samu garaɓasa ya zo har gidan bari ya yi sallar ga su gashi su ga yadda yake sallah wato wata hikima ce ta karantarwa ta manzon Allah Anas bin Malik yace fa kuntu ila hasir lana qad suwadda min tuli ma lubita na tashi na dauko wata taburman mu wacce ta tsufa ta zama baka saboda dadewa tana rataye kaga ya nuna kenan gidan matalauta ne amma manzon Allah ya amshi gayyatan su zo ya ci abincin su na dauko wannan taburma fa nabahtuhu bima'in na yayyafa masa ruwa saboda ƙurar da ke jikinsa idan an yayyafa ruwa kaga kurar za ta lafa fa alaihi rasulullah manzon Allah ya tsaya akan wannan yayi sallah wa safaftu ana alwaliyatin wara'ahu dani da wani maraya muka yi sahu a bayan annabi wal ajuzu min wara'ina ita wannan tsohuwa mulaika tana bayan mu ita ita kadai tana bayan mu can fa sallalana raka'atayn manzon Allah ya mana sallah raka'a biyu sun man sarafa sannan ya tafi hadisin yana musnadul imam Ahmad da sahihu Muslim da sunan Abi Dawud ah, saboda haka kaga kenan an samu tabbaci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a gidajen sahabbai kuma waɗannan salloli da manzon Allah ya ba wai a lokacin sallar farilla bane ba lokacin sallar farilla bane don haka sai a bin muhammad salim a sharhin bulugul maram ya ce wa fi hadain al'asarai waɗannan labarai guda biyun kaɗai da lalatun wasi'a wa min hattikadul masjid li baiti wanda kana iya samun hujja cewar mutum yana iya ware wani sashi na gidansa a matsayin masallaci ga iyalinsa wa kad yuqal limadha hadha ma anna al-bayta kulluhu yakunu salihan li salati wani zai iya tambaya me yasa mutum zai ware wani yankin gidansa saboda sallah alhali ko ina ma a gidan ana iya sallah ma adal amakin almamnu as salat fiha in banda wurare da shari'a ta hana ayi sallah kamar misali bandaki da sauransu malamai suka ce akwai hikima akwai hikima inna wujud al-insan fi al-masjid al-am yaj'alu indahu ihsasan bi annahu yaqumu fi makanin mukhassas lil ibada idan ka bar gida ka zo masallaci Zuwan ka masallaci tsayuwar ka sallar da za ka yi kana samun wata nutsuwa kana samun wata gamsuwa wacce ba za ka same ta ban kai sallar a gida duk wanda ya zo masallaci ya yi sallah akwai wata nutsuwa wacce yake samu wacce ba zai same ta ba idan a gidan ya yi sannan idan kuma a gidan ne za ka yi salla idan aka ce akwai wuri da aka ware saboda sallah kurum wurin zai samu hurumi zai samu albarka ta yadda in ka tsaya a gurin za ka samu wata nutsuwar da ba za ka samu ba in ka tsaya a wani yanki na gidan ba za ka samu wannan nutsuwa ba idan ka tsaya a wani yanki na gidan ya ce wani hannu nahisu min anfusina zalika hina ma na fil baiti wa nusalli masalan annafila yana yace kana iya kwatantawa lokacin da kake gida kake sallar nafila wa hina ma na'ati ila al masjid wa nusalli fihi da kuma in ka zo masallaci kai sallar nafila ka kwatanta ka gani shin a cikin nafilfilin da kai da wancan da kai a gida da wannan da kai a masallaci wace nafila ka fi samun nutsuwa ka fi samun gamsuwa game da ita za ka ga ta masallacin tafi ya ce fa ina fa'ina na bi na fil masjid gairu na bi na fi buyutina to haka kuma walau da halta gurfatan naumi lissalati inda za ka shiga ɗakin da kake bacci ka shehida darduma yi sallah falaisal halu kama sallai ta fi fana'il baiti ba za ka samu irin wannan nutsuwa kamar a ce a sararin gida akwai wani yanki da ka don sallah bi khilafi ma sallai ta fi masjid masjid majlis al'am listiqbali buyub an anna kulla makanin i'ahatuhu yace kowane wuri da irin albarkan da Allah madaukake masa kullu makanin إيهاءته ومن هنا قالوا ينبغي أن يخصص الإنسان في بيته مكان لصلاته دون هكا ما لمسكي تشيوا يا كما تكواري ونينكي نجدنك سبود صلى حتى يجد شعورا بأداء الواجب وإيصاصا بوقوفه بين يدي ربي سبود سامون وننطوا domin duk wurin da ka ware saboda ibada yakan samu wata albarka sannan idan iyali suka san akwai wani guri da ake sallah a gida suka san akwai wani guri da ake sallah a gida in ka ware wani guri a gidanka saboda sallah kuro daga wannan rana za ka gane wanda baya sallah a kan ka'ida saboda kamar ka saka wato wata alama ce na gane mai sallah da mara sallah amma idan ka bari kowace mata ce sallah a ɗakinta wallahi za ka ɗau lokaci mai tsawo baka gane matar kama ba ta sallah kan ka'ida ba za ka ɗau lokaci mai tsawo baka san cewa yayan kama ba su yin sallah ba amma idan aka ce akwai wurin da ka ware nan nake so a rika sallah daga yau saboda ka kowace ta fito nan za ta rika sallah yara nan za su yi sallah in azhar ta yi la'asar magariba isha'i daga lokacin su kansu za su gaya maka ai wani baya sallah Allah ya mun gane wannan dalili yasa malamai suke cewa akwai hikima wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan umarni na cewa wato a ware wuri a gida a gina masallaci a fassara guda kenan ko kuwa a ware wuri a unguwa a gina masallaci wanda shine zahiri abinda malaman hadisi suka yi ittifaki a kansa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مسألة أكو umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma a hadisin samura bin jundub bai a littafin bulughul maram da hadisin da ya zo a littafin bulughul maram shine riwayar aisha Allah ya kara mata yarda akwai riwaya ta samura bin jundub sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna an nasna'al masajida fi durina manzon Allah yana umurtan mu mu gina masallatai sai ya ce wa nusliha san'ataha mu inganta ginin masallacin wannan shine abin lura mu inganta ginin masallacin ba wai a gina masallaci kawai ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni a inganta ginin masallacin akan wannan malamai suke magana cewa domin duk lafazin da ya taho daga annabi muhammad wannan lafazi yana da muhimmanci wajibi ne musulmi ya la'akari da shi me ake nufi da inganta ginin masallaci me ake nufi da shi a sheikh atiyya abin muhammad salim ya ce abin abinda ake nufi shine ya kasance masallaci ya kunshi duk abin da ake bukata wanda za a samu nutsuwa wanda shine inganci masallaci ya zama ya kunshi abin da duk ke iya kawo mai sallah nutsuwa magana ta gari domin daga cikin abin da ke kawo nutsuwa ya ba da misali ya ce ina mina ta hayi'a an yi wafara liruwa masajidi kullama yumkin an yi waffar lahumun duk abin da aka san in an yi shi a masallacin zai kawo wa mai sallah hutu to wannan ya shafi abin da mazan Allah ya umarni a kai umuman wallahi shi yasa in ka tafi saudiya za ka ga masallatansu daban ne masallatai a saudiya daban ne dalili saboda hukuma ta saudiya ta ba wa ilimi muhimmanci kusan duk abin da za a yi sai an nemi fahimtar malamai a kai saboda haka yasa za ka ga masallaci a saudiya wanda ba ka samun irin shi masallaci ne na unguwa a saudiya amma sai na juma'a a garinku masallaci na salloli guda biyar amma ya fi masallacin juma'a a unguwanku saboda me saboda malamai sun yi la'akari da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen gina masallaci me ake nufi da nusliha sana'ataha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sahabbai in za su gina masallatai su inganta ginin ana cewa shine a kawo duk abinda zai samar wa mai sallah hutawa wa yuyassira lahum at-tuma'anina abinda zai sauwake wa mai sallah ya samu nutsuwa saboda haka afiya bin muhammad salim yace kama huwa al-hal al'ana bihamdillah yace mu kan anan saudiya alhamdulillah shi da ya rubuta littafin sharhin bulugul maram yace alhamdulillah daga cikin abin da ke samarwa mai sallah nutsuwa akwai a samu AC haka ne ko yace min tabrid wuri ya zama yana da sanyi zaka yi sallah kana da nutsuwa amma kana sallah kana hange ina za a samu mafifici saboda zufa awi tadfi'a koko idan sanyin yayi tsanani a samu hita wanda zai dumama masallacin idan amkana zalika idan hakan zai yiwu tunda ba dole bane abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace nusliha sanataha mu inganta iyakar kokarin mu la yukallifu nafsan illa wus'aha iyakan kokari idan za ku iya samar da AC to ya kamata a ce a masallaci ne ake da AC ba gidajen ku ba idan za a samar da yace wa kadhalika furushul muyassara shimfida wanda mai sallah zai haushin fida ya yi sallar sai samu nutsuwa ita ma shimfidar ya kamata a kawo mai kyau ka auna da masallatan saudiya ya ce wani masahif akwai talakan da bayi da halin samun ƙur'ani to a zo a jibga a masallaci a kawo ƙur'anan, a masallaci ba ta ya nemi aro ba wal ma'ul ladhi yushrabu minhu al ruwan da mai kishi zai sha ba ta ya bar masallacin ya tafi neman fiyo wata ba wato ya kamata a ce a cikin masallatai an samu dispenser an samu wata dispenser wanda za ka gani a saudiya kowane masallaci akwai wata dispenser za ka gani akwai ruwa a ajiye wasu guraren ma na zamzam za ka gani wanda idan kishi ne ya dame ka sahu ɗaya biyu za ka ƙetare ka je ka ɗiba ka sha ka dawo ka zauna a ci gaba da zikirin Allah amma kaga a nan idan kishin ya same ka dole sai ka tsallaka bakin titi ana neman masu ruwa to wannan ba laifi ba ne ba laifi ba ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai wajabta ba nusliha san'ataha mu inganta ginin gwargwadon halinmu gwargwadon yadda ƙarfinka zai yi can Allah ya taimake su hukumar tana aikin addini mu kuwa da ƙarfinmu muke yi mu nan da ƙarfinmu muke yi saboda haka zaka iya cewa ƙoƙarinmu ma yana iya fin nasu saboda su dama hukumar ce take yi mu kuwa talakawa ke haɗawa su gyara wuraren ibadarsu Allah ya samu dace a nan yana da kyau a ce wurare wato wurin da ya kamata a ce mun yi iya ƙoƙarinmu na samun lada mun yi iya ƙoƙarinmu na samun lada Tunda da umarnin manzon Allah ne idan kana son ka samu lada sai ka nemo dispenser kai ta ajewa masallatai ga ruwa a ta sha kaga lada kake samu wajen Allah subhanahu wata'ala ka ɗauki umarnin annabi Muhammad yanda zo cikin hadisin uh, Eh, samura bin jundub nusliha san'ataha mu inganta ginin masallaci masallatai a sama musu duk abin da zai kawo nutsuwa yace walau an kana aiban yace kai ko da zai yiwu bai kamata ma ba ma alqur'ani ba fi jawanibin masjid almaktabati aw alkutub littafan ilimi a ɗebo su a jibga a masallaci da ba ma sai mutum ya fita daga masallacin ya je neman littafin da zai karanta ba kamar littafan hadisi littafan fiqhu da sauransu a tara a masallacai falau arada talibul ilmi kitaban aw mushafan yakunu kullu zalika mumkinan muyassara idan dalibi yana bukatan wani littafi ya karanta gashi nan kusa sai zai dauka ya duba kawai ya maida ya aje tunda wakafi ne aka yi wa masallaci haramun ne a fitar da shi sai ka auna da cewar Allah fi buyutin azinallahu an turfa me ake nufi da turfa a ɗaukaka ginin masallaci babu inda Allah ya ce ku ɗaukaka wani gini in ba na masallaci ba a cikin alkur'ani babu wuri fi buyutin azinallahu an turfa gidajen da muke ta gyarawa Allah bai mana izini mai ba babu wannan a littafin alkur'ani da aka ce ka je ka yi ta shimfiɗa a gidaje nan ma abin da aka so shine ka nisanci abin da zai iya shagaltar da kai ya hana ka samun rahamar Allah a ranar tashin kiyama wani guri ya kamata mu inganta gininsa a samu sauƙin rayuwa shine masallaci wani da Allah ya izini ke na cikin alkur'ani al'imamu katada yana cewa hiya hazihil masajid buyutullah su ne masallatan Allah amara Allah subhanahu <clears throat> bi bina'iha wa raf'iha Allah ya yi umarni a gina a ɗaga ginin wa amara bi imaratiha yayi umarni kuma a raya su ba wai a gina ba rayawan shine abinda wannan malami yake magana akai la'akari da hadisin samura bin jundub nusliha sanataha ya shafi raya masallaci ba wai ginawan kawai ba fi buyutin azinallahu an turfa Allah yayi izini a ɗaga ginin ɗaga gini da Allah yake nufi shine ne a raya wurin bayan an gina masallaci a raya shi raya masallaci ko shi ne samar masa da duk abin da mai sallah zai samu nutsuwa a dalilin wannan abin in ka duba tafsirin ibnu kasir zaka ga wannan bayani na al-imam qatada shi yasa ibnu kasir yake cewa wa qad waradat ahadithun kathira fi bina'il masajid wa ihtiramiha wa tawqiriha hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da yawa waɗanda suke bayani akan falalan ginin masallaci da daraja ginin masallaci da samar da nutsuwa ga masallaci akwai bayani da yawa wanda akan haka ne shekul islam a littafin majmu'u fatawa mujallar na 22 shafin 204 yake cewa yusanul masjidu amma yu'zihi a takaice masallaci a tsare shi a raba shi da duk abin da zai zama akwai cutarwa ko menene zafi na cutarwa a raba masallaci da shi in sanyi na cutarwa a raba masallaci da shi idan hayaniya na cutarwa a raba masallaci da shi yace don haka hatta raf'us subyani aw aswatuhum idan yara za su taho masallaci suna daga murya to waɗannan yara ya kamata a dakatar da su kazalika tawsihukum li husrihi wa nahwi zalika ko ya kasance yara sun mayar da ainihin cikin masallaci wajen wasa yanda za su rika bata shimfidar masallaci akan haka yace la siyama in kana waqtas salati fa inna zalika min azimil munkarati yana daga mafi munin abin da Allah ya hana ya zama masallaci shine wurin wasan yara masallaci shine wurin hayaniya wurin ihu masallaci shine wurin da ba a samun nutsuwa masallaci ya zama wurin da ba a samun wato kwanciyar hankali da yadda mutum zai yi ibadarsa ba tare da damuwa ba a dalilin haka yake cewa duk abin da zai iya kawo damuwa a masallaci a raba masallaci da shi wannan shi yasa a sheikh atiyya bin muhammad salim yake magana akan cewa inganta masallaci abu ne wanda ke muhimmi asalinsa wajibi ne daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma babu shakka wanda ya dubi alkur'ani ya san cewa masallaci yana da muhimmanci gare mu domin wuri goma sha takwas allah ke ambata masallaci a cikin alkur'ani wurare goma sha takwas kamar yadda ya zo cikin al-mu'jamul mufihris li alfazil qur'an karim littafin muhammad fuad abdul baqi shafin 345 wurare 18 Allah ke magana akan masallaci a cikin alqur'ani wannan kadai ya isa ka gane matsayin masallaci ga musulmi bare ma ba ma hakan ba da Allah subhanahu wataala ya tashi magana akan masallaci sai ya zama yana jingina masallaci maransa yana jingina masallaci maransa wa hada bayanun lima kanati al'aliya abafaha Allah ila nafsihi ibafata shirifin. misali in ka duba sharh al-aqidati al-tahawiyya al uh, sharhin wato ana magana akan wuraren da Allah ya jingina wasu abubuwa maransa saboda daraja waɗannan abubuwa daga cikinsu akwai masallaci a suratul bakara Allah yake wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi masajidallahi masallatan Allah masallatan Allah ko da ba a ce na Allah ba an san masallaci na Allah ne ko amma kuma sai Allah ya jingina masallaci makansa me yasa saboda ya baka ya baka tunani girman wannan gurin da aka ce wannan masallacin Allah ne kaga ya nuna maka wuri ne muhimmi a suratul tauba aya ta 18 inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa yake iya raya masallatai sai Allah ya ce sai wanda ya imani da Allah da ranar karshe ashe yana da wahala Allah ka samu iya saboda ka daure kada ka zama mai dauke butan masallaci bal mai kawo buta saboda mai iya raya masallaci wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe innama ya amuru masajid Allah man amana billahi wa yawmil akhir muhimmin abu shine Allah ya jingina masallaci maransa masallatan Allah haka a suratul jinni wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada wanda malamai sun yi rubuce rubuce da yawa babu shakka akan muhimmancin masallaci yanzu abu ne mai sauki ka samu an rubuta littafi akan matsala guda saboda yaduwar ilimi littafai da aka rubuta saboda bayanin muhimmancin masallaci akwai eh, littafin marigayi a sheik abdullah bin eh, abdurrahman Aljibirin wanda yake kira masailun ta ta'allaku bin masajid fusul wa masail ta ta'allaku bin masajid akwai al'asar tarbawi lil masjid littafin eh, sheik allama salih bin ganim akwai al-mashru' wal mamnu' fil masjid littafin Sheikh Muhammad bin Ali waɗannan littafai da ma wasu da yawa al-masjid baitu kulli muslim da sauransu wanda malamai sun rubuta ne saboda su an karar da mu muhimmancin wurin ibada na Allah subhanahu wata'ala ya ya kamata mu raya masallaci duk da cewa ko ina duniyar nan gaba ɗaya mallakan Allah ne abin lura duniya gaba ɗayanta mallakan Allah ne halittan Allah ne amma Allah ta ya ware masallaci ya ce nashi ne me yasa ya ce nashi ne saboda daraja wannan gurin saboda daraja masallaci shi yasa ake jingina al-masajid ila Allah wa man azlamu mimman mana'a masajidallah إنما يأمر مساجد الله إن وأن Masajida, lillahi. Allah yana jingina su gare shi yana jingina masallatai gare shi saboda me saboda darajar masallatai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka ma in ka dawo ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali hadisan abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa majtama'a qaumin fi eh, fi baitin min buyuti Allah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa gashiyatuhum rahmatu wa nazalat alaihim sakinah babu yanda za a yi wasu mutane su haɗu a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah fi baitin min buyutillah kaga manzon Allah shi ma ya jingina masallaci ga Allah duk mutanen da suka haɗu a masallaci suna bitan alkur'ani suna bitan ilimin addini illa gashiyar rahama rahama tana mamayarsu Allah yana saukar da rahama a kansu wa nazalat alaihim as natsuwa ta sauko gare su wa haffat bihim al-mala'ika wa zakarahum Allah fi man indahu mala'iku su sauko su kewaye su Allah ya ambaci waɗannan mutane a can wajen eh, saman bakwai inda yake tare da mala'ikunsa hadisin al-Imam Muslim kitabul zikr wa du'a babu fadl al-ijtima'i ala tilawati al-Qur'an hadisi na 2699 kaga wannan yana nuna cewa masallaci wuri ne mai daraja wato ko da wannan kaɗai ka lura da shi a ce Allah ya jingina masallaci maransa bai jingina wani gida a duniyan nan maransa ba sai masallaci babu wani gini da Allah ya jingina shi maransa babu wani bigire da Allah ya jingina shi maransa a duniya sai masallaci kai la'akari da cewa Allah ya la'anci duniya da abin da ke kanta da sauransu amma masallaci yana jingina maransa me yake nuna maka baya ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana cikin hadisin Abu Hurairah yana cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha duk duniya babu wani bigire wanda Allah ya fi so in banda masallaci duk duniya in ji manzon Allah wa abgabul biladi ila Allah aswaquha duk duniya babu inda Allah ya fi kyama irin kasuwa wannan ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sahihu muslim kitabul masajid wa mawadi'is salati babu fadlil julus fil musalla eh, fil musalli ba'da subhi wa fadlil masajid hadisin 671 ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam an-nawawi yake sharhin wannan hadisi yana cewa li'annaha buyutu ta'ati wa asasuha ala taqwa me yasa duk duniya babu inda Allah ya fi so irin masallaci yace saboda wuri ne da ake bin dokansa idan ka fita waje kana iya ma sha'arka amma in ka shigo masallaci sallar ma kokari kake kai irin ta annabi duk wani shedanci sai an bar masallaci saboda haka wuri ne da ya tabbata akwai tsoron Allah wuri ne da yake da alaka da biyayya ga Allah zaka samu hatta mutanen banza din sun shigo masallaci suna kaskantar da kawunansu ashe ya nuna cewa duk duniya babu guri na bautan Allah sai masallaci wurin da ake samun nutsuwa wurin da ake samun damar bauta ma Allah subhanahu wataala a kusance shi me yasa aka ce kasuwa ita ce wurin da Allah ya fi kyama al-imamu nawawi ya ce li'annaha mahallul gishi wal khida'i wal riba wal imanil kaziba rantsuwar ƙanya a kasuwa ake cin kuɗin ruwa a kasuwa ake yaudara a kasuwa ake rufe gaskiya a kasuwa ne ikhlaful wa'adi a saba alkawari wal i'rabu an zikirillah a bijire ma zikirin Allah ayi ashar wannan duk sai kasuwa wa ghairu zalika mimma fi ma'anahu saboda haka babu inda Allah ya fi kyamata irin kasuwa babu inda Allah ya fi so irin masallaci wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam manyan masu sharhin hadisi kamar al-imam an-nawawi yayi magana akai a littafin shi sharh sahih muslim mujallad na biyar shafin 177 haka al-imam al-qurtubi a littafin al-mufhim lima ashkala min talkhisi sahih muslim mujallad na biyar shafin 294 yace ahabbu buyutillah أحب بيوت البلاد أو بقائها وإنما كان ذلك لما خصت به من الإبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وشؤور شعائر الدين وحضور الملائكة abin da ya sa masallaci shine gurin da Allah ya fi so saboda wuri ne da ake bautan Allah wuri ne da ake zikirin Allah wuri ne da kan musulmai yake haduwa zaka samu kana gaba da mutum amma ba mamaki masallaci ya hada ku masallaci sai haɗa ku wuri ne da ke haɗa musulmai sannan wuri ne da ake bayyana alamar addinin Allah wa hudurun mala'ika nan ne mala'iku ke zuwa a duk gari duk gari gaba ɗaya babu inda ya samu tabbacin mala'ika na zuwa sai masallaci wa inna makanatil aswaqu abgabu albilad ila Allah li'annaha makhsusa bi talab duniya abinda ko yasa Allah ya kyamaci kasuwa saboda wuri ne na neman duniya ba lahira ba wuri ne na neman duniya ba lahira masallaci fa wuri ne na neman lahira ba duniya ba zahiri kenan duk da cewa ana neman duniya din taba'an amma ba aflan ba aflan in ka ga mutum a masallaci lahira ya je nema sai da idan ya gama neman lahiran sai ya kara kuma da me da duniya amma in ka ga mutum a kasuwa ba lahira ya je nema ba aflan ya je neman me duniya ta tayo in ya samu duniyan daga baya ya nemi lahira da ita saboda haka in ka ga mutum a masallaci aflan lahira yake nema in ka ga mutum a kasuwa aflan duniya yake nema wannan malamai sun yi sharhi akai kuma abin ya dace babu shakka haka ne bai saba mu tunaninmu ba yana cewa don haka yasa babu inda shedan yake kafa tutarsa a duniya sai a kasuwa a nan ne yake kafa tutarsa eh, Allah ya kare mu matsala ta hudu in muka lura da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda tace amara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Bibina bina'il masajid fi dur manzon Allah yayi umarni a gina masallatai bai tsaya haka ba wa an tunazzafa wa tutayyaba a tsaftace masallatan kuma a sa musu turare al-imam an a littafin al-minhaj sharh sahih muslim juz'i na shafin 193 yana cewa yustahabbu istihbaban muta'akkidan mustahabi ne mustahabin mai tsananin ƙarfi kamsul masjid ya kasance ana sharan masallaci wa tanzifuhu ana tsaftace shi lil ahadith as-sahihah al-mashhurah fihi saboda waɗannan hadisai da suka shahara daga annabi sallallahu alaihi wasallam misalin hadisin aisha da yake bulugul maram da kuma hadisin samura bin jundub wanda muka karanta daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin aisha wanda muka yi bayani akai al-imam an-nawawi yace saboda haka lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ya bada umarni a gina masallaci bai shiru ba idan an gina a tsaftace masallacin sannan a samar turare ka duba tuhfatul ahwazi sharhin hadisin nan a sunan tirmidhi littafin al-mubarak furi a mujallar na uku shafin 168 yana cewa abinda ake nufi da an tunazzafa a tsaftace shine an tutahhara ma'anar su guda kamar yadda ya zo a riwaya ta ibnu majah don daga cikin riwayoyin riwaya ta ibnu majah ta zo da an tutahhara a tsarkake a maimakon an tunazzafa duka ma'anarsu guda wal muradu tanzifuha me ake nufi da a tsaftace masallaci me ake nufi da tsaftan masallaci shine na daya alwasa kar a samu datti a ciki kar a samu kazanta kai na farko waddanasi kar a samu datti a ciki datti ya gaza kazanta ne sannan kar a samu karni a masallaci wa turabi kar a samu kura a shimfidar masallaci idan waɗannan abubuwa hudu sun haɗu to an tsaftace masallaci ko da an share masallacin idan akwai ƙarni to wannan masallaci bai da tsafta domin ƙarni yana koran mala'ika sannan ƙarni yana ƙyamatar wa mutane halartan masallaci abinda ake so shine masallaci ya zama ya ƙunshi abubuwan da za su ja hankalin bayan Allah su rika zuwa akai-akai idan mutum bai saba sallah ba in zo masallaci saboda da ya shiga sai ya ji AC ya ratsa shi ya ce kai wannan faunin zuwa ne ko daga nan sai fara zuwa ko da ya shigo masallaci ya ji kamshi ya ce a wannan mutanen da suna da kulawa kwarai amma kana su jida kana daga hancinka saboda tsananin karni kaga wannan guri da wuya ka sake dawo masallacin ko ko in ma ka dawo in sahun farko ne daga nan haka koma sahu na biyu kafin mutum ya daina zuwa wannan masallacin saboda haka yasa waɗannan abubuwa guda hudu dole a kiyaye su ya zama akwai datti ko akwai ƙazanta ko ya kai ga akwai ƙarni ko akwai ƙura waɗannan abubuwa idan an kau da su to an tabbatar da umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'anar an ba a sa masa turare sa turare ɗin yana zuwa ta hanyoyi da yawa akwai arrashu awil itri akwai turare na ruwa wanda za a riƙa yayyafawa akan darduma ko akan shimfiɗa ko ko akwai na fesawa shine al-itri wa yajuzu an yuhmala at-tatyib ala tajmir masjid sannan babu laifi don an dauke ma'anar a shafa mar turare dinnan a dauke shi a matsayin amfani da turaren wuta amfani da turaren wuta kaga turaren ya zama kamar kashi uku kenan amma zahiri in aka ce tutayyib yana daukan ma'ana biyu ne ar-rash aw al-itr a yayyafa turare ko kuma a fesa amma idan ana maganar kamshi ake nema to babu laifi kenan don an shigo masallacin da turaren wuta an saka turaren wuta saboda masallacin ya zama yana da kamshi wanda in ka duba mirkatul mafafih eh, bayanin ibnu hajar al askalani yake cewa wa bihi ulamu annahu yustahabbu tajmirul masjid bil bakhur wannan yana mana ishara da cewa babu laifi mustahabi ne ma yana da kyau a rika sa turaren wuta a masallaci a rika sa turaren wuta a masallaci khilafan limalikin an saba wa al-imamu malik haisu karihahu saboda al-imamu malik shi bai san haka al-imamu malik ya kyamaci a shigo masallaci da turaren wuta um, saboda babu wani hadisi akan shi amma in ka dauki wannan hadisi na Aisha da Samura bin Jundub akan ma'anar an tutayyab ma'anar ana son a samu kamshi ne to ai turaren wuta ma yana bada kamshi saboda haka yasa malamai ke ganin ba laifi bane dan an shigo masallaci din da turaren wuta saboda a samar da kamshi din bare ma an samu labarin cewa Abdullahi bin Umar zamanin Sayyidina Umar idan Sayyidina Umar zai hau minbari ran Juma'a Abdullahi bin Umar yakan zo da turaren wuta ya zuba ya masallaci na kamshi wannan ya tabbata a zamanin sayyidina Umar yana faruwa idan sayyidina Umar yayi haka kaga ya nuna cewa ba laifi ne wasu ba'd as abu at-takhliq biz-za'faran wa tib wasu malamai ma suna cewa ba laifi bane don an yi amfani da az-za'faran da al wato nau'in turare ne na zamanin da wanda ake kwabawa kwabawa ake an in an shafa zaka gan shi a jiki kamar mai shi wannan shafa shi ake babu laifi don an yi amfani da wannan to idan za a yi amfani da alkhaluk sai dai a rika shafawa a bangon masallacin kenan wanda akwai labarin cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka din da al'imamu sha'abi daga cikin magabata wato tabi'ai yana cewa yin hakan sunna ce ta manzon Allah in ka duba littafin al-musannaf na ibn abi shayba akwai labarin abdullahi bin zubair wanda sahabi ne lokacin da ya rusa ka'aba zamanin da yake shugaba lokacin da yake shugabantar hijaz abdullahi bin zubair ya rusa ka'aba ya sake gininta bayan ya gama gininta talahi tsanaha bil miski ya samo turaren almisku ya mulke jikin ɗakin ka'aban gaba ɗaya wanda shi yasa har yanzu ana mulke ka'aba ana shafa mata ainihin turare saboda yana da asali daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa ake mulka irin wannan turare saboda a samar da kamshi wa wannan masallacin wannan ya nuna ba laifi bane ai haka to amma amfani da shi bai samu lafazi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bai samu lafazi daga manzon Allah ba cewa ai amfani da irin wannan turare za a rika mulka eh, ana shafa wa jikin masallaci tana yiwuwa shafa wannan turaren ya daɗa samar da ƙazanta wa masallacin a maimakon tsafta domin idan ba kulawa ake da shi ba babu shakka zai lalace saboda haka abin da ake nufi shine ainihi amfani da turare in ma a yayyafa ko a fesa ko kuma ya zama an yi amfani da turaren wuta duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai labarin cewa ya yi amfani da turaren azzafaran ko alkaluk amma ba a samu tabbaci na umarni daga bakinsa ba akwai hadisin da yake ibnu abi shayba al-musannaf cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yakan buge kurar masallaci da reshen dabino kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta mana tsaftar masallaci da ake nufi hatta kura kada a samu a cikin masallaci kana yattabi'u gubaral masjid bi jaridatin in ka duba kitabun Musallam na ibnu abi shayba shi kansa manzon Allah yakan dauke reshen dabino ya ringa kakkabe kurar masallaci kaga ya nuna ba a son a samu kura a masallaci ka duba aunul ma'bud sharhi na sunan abi dawud eh, mujallad nabi shafi na 89 ibnu raslan yana cewa wal aula daga cikin bayanai da aka yi game da saka turare a masallaci daga cikin waɗannan bayanai mafi inganci shine tatyibul masjid mawadi'il musallin faqat mafi inganci shine idan ana maganar a saka turare a masallaci shine a saka turare daidai wurin sallar masu sallah wa mawadi'us sujudihim aula wurin da suke dora goshi wurin da suke sujuda wurin da suke sujuda ya zama ana sa turare iyakan nan shikenan kar a shafa a jikin bango kar a yi amfani da turaren wuta amma babu laifi don an yi amfani da shi a rashin wancan yana cewa wai juzu an yi humala tatwibu ala tajmir fil masjid bil bakur don an yi amfani da turaren wuta ba laifi ba ne amma abin da fi inganci shine amfani da turare da ake yayyafawa ko wanda ake fesawa a wurin tsayuwar masu sallah da wurin sujuda su illa iyaka matsala ta karshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam da yake faɗa a hadisin samura bin jundub kana ya amuruna an nasna al masajida manzon Allah ya kasance yana umurtan mu mu gina masallatai mu gina masallatai kaga kamar yana nuna kowane irin gini na masallaci wanda babu shakka wannan shine abin da zo cikin hadisai masu yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci ba wai na gida kawai ba domin in ka ɗauki hadisin Aisha in ka dauki hadisin Aisha masallaci wanda aka yi magana a gina shine na unguwa kadai Wanto antu eh, bi bina'il alhali a hadisin samura bin jundub na cewa kana ya'muruna an nasna al Almasajida. wannan ishara ila fadli bina'i kulli nau'in min al kowane irin masallaci ka gina akwai falala ba wai sai na unguwanku kawai ba ko da a wani gari kana tafiya dai a gefen titi kaga mutane na sun saka signboard a taimaka tsaya ka bada naka gudunmawa babu shakka ka taimaka wanda shine ainihi abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai masallacin unguwanku kadai aka ce ka gina ba akwai hadisin sayyidina usman yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim wanda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul najiman manzon Allah yana cewa man bana masjidan yabtagi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina masallaci in dai yana nufin ya samu yardan Allah ne a dalilin wannan gina masallacin to Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kaga anan man bana masjidan man bana masjidan wanda duk ya gina wani masallaci saboda haka ba sai na unguwanku ba ba sai na garinku ba duk wanda ya gina masallaci sharadi na farko shine yabtagi bihi wajh Allah wannan ka'ida ce saboda duk aikin da babu ikhlasi aikin banza ne aikin da babu ikhlasi aikin banza ne inda hali kai aikin addini yanda jama'a ba sani ba ka rika yin aikin da ya zama zai zama tsakaninka da Allah ne kadai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ga masahabbai yace musu ku yi kokari kowannen ku a samu yana da aikin da ya koye babu wanda ya san wannan aiki sai Allah maza Allah ya gaya masa habbai me yasa saboda ya karantar da su ikhlasi gyara zuciya kai don Allah ka dubi ayyukanka a rayuwarka mu auna ayyukanmu kowa yana iya auna ayyukansa ka auna ayyukanka shin cikin ayyukanka dinnan wanne ne kake ganin babu wanda ya san kana yi sai Allah akwai idan babu to yi kokari ka samu manzon Allah yake cewa a ranar kiyama irin wannan aiki shi ke ceton bawa duk aikin da kai dan mutane su sani ko jama'a suka sani domin da zaran jama'a sun sani akwai alamar eh, na kasar ikhlasi tare da wannan aiki in ba a kai ba to wannan aikin ma kana iya asara shi amma idan aka ce akwai aikin da ka ɓoye maranka babu wanda ya san shi sai Allah babu wanda ya san wannan aiki sai Allah to irin wannan aiki guda ɗaya in ka tashi da shi a lahira sai ka tsira guda ɗaya tak mutum ya samu ikhlasi saboda haka ƙa'ida ne in dai ka gina masallaci da nufin ka samu yardan Allah za ka samu aljanna wata riwaya ya ce bana Allah lahu mislahu fil janna Allah zai gina mar irinsa a cikin aljanna da aka ce irinsa ba wai ana nufin girman su ɗaya ba yana nufin fi sharafi wal fadli wat tawqir wajen daraja da wajen falala saboda me jaza'ul masjidi fa yakunu masalan lahu fi sifati sharafi a duniya babu ginin da ya kai masallaci daraja a duniya babu ginin da ya kai masallaci daraja saboda shine wurin da Allah ya fi so a duniya to idan aka ce Allah zai gina maka irinsa a gidan aljanna ana nufin Allah zai gina maka gida wanda ya fi daraja a gidan aljanna Allah ya sa mun gane ba wai ana nufin irin wannan gini da kai shine wanda zaka samu a aljanna ba bayan hadisin sayyidina Usman akwai hadisin Abu Zar al-Ghifari annabi sallallahu alaihi wasallam yace man bana lillahi masjidan qadara mafhasi qatatin wanda ya gina wa Allah masallaci ko da girman sa bai wuce wurin tonon tsuntsu saboda ya aje koyinsa ba saboda tsuntsu yakan yi tonon wuri kafin nan ya aje koyinsa wanda ke binciken eh, wanda ke binna koyinsa a ƙasa da wanda ke yin shekar tsuntsu wanda ke yi a saman bishiya bana Allah da hubaitan fil janna hadisin ibn khuzaima akwai riwaya ta Jabir bin Abdullah kamar yadda Abu Zar Gifari ya rawaito man bana masjidan kamafhasi qafatin aw asgara ba ma girman gidan tsuntsu ba a hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace masallacin da ka gina ko da kankantansa wato gidan tsuntsu ya yi shi girma banallahu lahu baitan fil janna Allah zai masa gini a cikin aljanna wanda yana cikin sunan ibn majah bi isnadin sahih akwai hadisin al-imam ahmad da al-imam al-bazzar riwaya ta abdullah bin abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace kamaf hafi qatatin yafa'uha li baydiha ko da masallacin da ka gina girmansa bai wuce gidan tsuntsu gidan tsuntsun ma ba duka ba daidai inda za ta iya ajiye koyi daya ka duba yadda manzon Allah ke mitinta maka kankantan ginin da kai don Allah wannan ma riwaya tana sahihu targhib hadisin 263 wannan da ake cewa kamar gidan tsuntsu ibn hajar fathul bari a mujallar na farko shafi na 545 yana cewa hamala aksarul ulama izalika alal mubalaga annabi da yake cewa ka gina masallaci kamar gidan tsuntsu ko kasawar girman gidan tsuntsu ko daidai wajen ajiye koyin tsuntsu a gidansa kadai wannan duka misalai da annabi ke yi yana yi ne alal mubalaga saboda tsananta kwadaitar da mu hidimar masallacin Allah amma ba wai saboda girman masallacin naka ya zama daidai hakan ba li'annal makan allazi tafhasul qatatu anhu li tad'a fihi baydaha wa tarqudu alaiha la yakfi miqdaruhu li salati fihi an sani idan aka ce ga inda tsuntsu yake da gida ya aje koyi yake sheka a kansa wannan bai nuna cewa ya kai girman inda mutum zai yi sallah saboda haka ko da annabi ya faɗa haka yana nufin ka yi ma Allah aiki komi kankantansa kana da lada a wajensa akwai hadisin sayyidina Umar wannan hadisin sayyidina Umar shi ya bayyana mana sharadi na biyu karka je dokan daji ka gina masallaci ka dauka zaka samu lada la ko da ka gina masallacin a dokan daji don Allah hadisin na Umar shi ne. annabi sallallahu alaihi wasallam ce, man bana masjidan yuzkaru fihi ismullah wanda ya gina wa Allah masallaci amma fa ana zikirin Allah a ciki to kaga in ka gina a bayan gari a dokan daji ba a bautan Allah ka da lada ka gina masallaci ana ibada shine wanda zaka samu lada a kai wannan shine sharadi na biyu yana sunan ibn maja da kuma sahihu ibn hibban in ka duba sahihu targhib hadisin 264 da kuma hadisin jabir bin abdullah wanda shi yake nuna mana cewa ginin masallaci ana aje shi ne a matsayin sadaqatul jariya ka kana samu ne gurgudan rayuwar wannan masallacin idan masallacin aka daina bautan Allah a ciki shikenan ka daina samun lada saboda manzon Allah ya hada su gaba ɗaya cikin hadisi guda man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidun hari min jinin wala insin wala ta'irin illa ajarahu Allah yawm al-qiyamah wa man bana masjidan kama fasi qafatin aw asgara bana lahu baytan fil wato sadaqatu jariya ladanta kana samu ne gurgurdan ana amfani da wannan abin idan mutum ya tona rijiya jama'a suna shan ruwa to gurgurdan dadewar wannan rijiya gurgurdan ladanka da tsuntsu da ɗan adam aljani da mutum in ji manzon Allah wanda ya nuna cewa hatta aljani yana shan ruwa aljani yana shan ruwa saboda manzon Allah ya ce lam yashrab minhu kabidun hariyyin min jinnin wala insin aljani ko ɗan adam in ya sha wannan ruwa ana rubuta maka lada wala qa'irin ko da tsuntsu ne idan yana jin kishi ya sha wannan ruwa kana samun lada illa ajarahu Allah yawmal qiyama kana da lada akai a ranar tashin kiyama hadisin aisha an samu ƙari wanda aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuridu bihi riya'an wala sum'atan in dai ginin masallacin baka yi don a gani ko don a ji ba don a gani waye gina wane ne an gani ko don a ji labari ya yaɗu mutane sun dinga ba da labari cewa wani shi ya yi kaza to kaga dama kayi ne don a sani saboda haka mutum ya yi ne dauriya Allah ya sa mun gane a nan umarni da aka yi gina masallaci malamai na cewa ba kowane masallaci ba ne ba kowane masallaci ba ne masallacin da ake sallah biyar ne aka ce a gina masallaci da ake salloli guda biyar a ciki su ne aka ce a gina in ka duba almajmu'u sharhul muhazzab na biyu shafin 145 al-musalli al-musalla al-muttakhaz lil-eid wa ghayrihi alladhi laysa bi masjid filin idi ba a gina shi filin idi ba a gina shi wannan shine ya tabbata a sunnar manzon Allah har manzon Allah ya bar duniya ba a gina filin idi ba ba a ginin filin idi haka al-imam ne faɗa shi ma a littafin nailul autar mujallar nabi shafi na 92 yana cewa aljabbanatu aljabbana ita ce as-sahra'u filin bayan gari laysa bi masjidin baya cikin kalmar almasjid da aka ce a gina saboda haka kalmar almasjid tana da faɗi kenan tana ɗaukar ma'anar masallaci wanda ake haduwa a salloli guda biyar idan ba a salla biyar a cikin wannan ba a kiranta almasjid shi yasa kaga uh, al-imamu shaukani yake fala tahiyyata laha duk wurin da ba a sallar sallar farilla biyar a ciki to hukuncin tahiyyatul masjid bai shafi wurin ba shi yasa musalla ake kiransa al-musalla mai yasa ake kiransa al-musalla don a bambanta shi da al-masjid idan aka ce ana son a yi tahiyyatul masjid to da ji ka san al-masjid ake nafila raka'a biyu idan an shiga amma al-musalla fa ba a cewa tahiyyatul musalla wannan shi yasa kake gani ba a yin sallar nafila idan an je filin idi fala yalhaqu bi zalika man dakhala li salati al-idi fi masjidin wa arada julusa qabla salati sai dai idan za a yi sallar idi a masallaci amma idan dai a bayan gari ne wanda shi ake kiransa aljabbana wannan ba a nafila a cikin sa kaga ya nuna cewa ba a kiran su almasjid waɗannan sune bayanai guda biyar da ya kamata mu sani Allah ya sa albarka ciki Allah ya gafarta mana kuskure idan kun killace wurin aka yi masa katanga wannan ba laifi ba ne an killace shi ne ba wai an gina shi ba yi ba an gina an rufe ba ne da bambanci allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salli ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna ka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim inna ka hamidun majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك